Bismillahir Rahmanir Huriya, kashi na ashirin da ɗaya. Au, Huriya ce ta faɗa masa abin da ake yi? Ina ta gan shi to? Oho, mu ma kamar daga sama muka gan shi. Ina ganin ya fara jibgar kai da na ɓoye, ban bari ya ganni ba. Ikon Allah, yaushe kuma Huriya ta zama munafuka? Haɗa yaya da ƙanwa? Wannan kan ba shi da kyau ai. Ko ba ta faɗa masa ba ai ya san ƙanwarsa za ta aikata, yadda take jin ita sa'ar kowa ce ƙawaye babu na albarka ai dole ma ta aikata kuma alhaji ba zai ce komai ba duk abin da kaltuma ta yi shine daidai a gidan nan ita da yaranta yanzu ba su da laifi gaskiya momi ƙawayenta gaba ɗaya babu na gari wani ɗaya friend ɗin nata fa ya zo yana taiwa huri ya liƙi da dola rawa tai a'a momi kin san ai ba za ta yi rawa ba momi kin san shi ma adam ne fa ɗan gidan sarauta ba dai ɗan hajiya na ba shi fa yaran nan yana wasa da kuɗi A ina ta san shi? Ni ma ban sani ba, bar ma na tafi na tambaye ta. Ta tashi da saurinta ta bar waya a gurin ta fice, ba ta zame ko ina ba sai ɗakin huriya. Cikin natsuwa irin na masu son gulma, ta tura ƙofar ɗakin ta shiga. Huriya na tsaye a jikin windo, dan kwalin a baya ta ya sauka akan kafaɗinta, hannunta kuma yana wuyanta tana shafawa, ta kuma ta tafi wata duniyar karatu. Huriya, ta jiyo ta kalli yayarta. Namara ta mai da ƙofar ta rufe ta nufi wurin da huriyan take tsaye. Me kike yi? Ba komai, kawai ina tunanin Hamad ne. Ta faɗa tana sauke idan ta ƙasa. Ke dai kin saka Hamad a ranki huriya. Idan yana raye Allah ya bayyana shi, idan kuma ya mutu Allah ji kansa da rahama. Amin, hawaye suka sako mata. Da a ce yana nan kusa da mu, wataƙila da yanzu muna son juna ba kamar baya ba. Wani lokacin ina jin buƙatar abokin tattaunawa. Har yanzu na kasa saba da rashinsa. ina jin kaɗaici sosai ki yi ta addu'a Allah zai cire miki abin insha Allah amma shiga damuwa da kike ina tunanin shine silar da ya ƙara jefa amma a cikin damuwa ina ƙoƙari yaya na mura ba na bari ta gane ina cikin damuwa hakan na da kyau yauwa wuriya kin san wani wanda ya miki karin kuɗi ɗazu ta share hawayenta da gefen hannun riga a bayar a'a ban san shi ba ɗazun ne ma na fara ganinsa to amma kuma yake miki karin kuɗi haka nan kawai Ni ma abin ya bani mamaki. Sunana ma ban san inda ya ji ba. Maybe ko ya san ki ne a wani gurin, ke ce biki san shi ba. Ni da ba fita nake ba, amma ni ma mamaki nake. To ki hankali da shi, dan yaron dan shaye-shaye ne. Ta amsa mata da kai, kamun ta ce yaya na mura. Dan Allah zaki taimaka min? Ki faɗa hajiya ba ni na kira yaya Yasir ba. Shiga ciki To ya kira shi? Ni, amma ce masa ne ya zo ya ɗauke ni ne kawai, saboda wannan saurayin ya takura min kuma ba ni da wanda zai kai ni gida amma wallahi ban ce ya shiga ciki ba to ai ke kika yi kuskuren huriya ke ma kin san dole zai shiga ai kuma yanzu babu mai wanke ki a gurin hajiya ba hajiya kaɗai nake tsoro ba har da yaya kairi na san ni za ta ɗora laifin to ki je ki ba su haƙuri mana zan yi haka ta faɗa cikin yanayin damuwa wasu hawa yana ƙara cika idanta namara kuma ta fice ta ja mata ƙofa Misalin tara da rabi, Wuriya na zaune a ɗakinta ta ji an ƙwanƙwasa ƙofa. Tana jin haka ta san wanda bai saba shigowa ɗakin ba ne, domin momi ko namar ba sa ƙwanƙwasa mata ƙofa, balle kuma mi wanda musib da ba sa gidan ma. Ta tashi da saurinta ta nufi ƙofar ta buɗe, sai ta yi arba da ruma. Afa na ki. Ni? Ta nuna kanta, ruma ta ɗaga mata kai. Eh. ta juya ta bar ƙofa, ta fara sauka ƙasa. Wuriya ba ta tsaya komai ba ta bi bayanta tana sanye da kayan bacci kanta sanye da hular saƙa. Ruma na gaba guri yana bayanta tana jin kamar ta tambaye ta me ya faru kuma amma dai bata tambaye ta ba. Cikin tsoro da fargaba ta shiga falon na Hajiya Kaltume gabanta na faduwa. Hankalinta bai ƙara tashi ba sai da ta yi arba da fuskar mahaifinta da ke haɗe babu annuri a tare da shi. Bata yadda ta ƙarasa cikin falon ba ta tsaya daga cikin ƙofa cike da ladabi ta ce abba gani. Oke, tasowa zan yi iskoki a nan kenan? Ni zan same ki a inda kike in magana da ke ko? A'a fa, ka yi haƙuri don Allah. Ta taso ta so kusa da shi. Ba duka take tsoro ba, domin bai taɓa dukanta ba. Faɗansa take tsoro, tun daga lokacin da ya canza mata. Sai ya zame mata abin tsoro. Ba ta ma son zuwa ko kusa da shi sai da dalili, don ta lura baya buƙatar ganinta. Affa gani, ta durƙusa a gabansa tana kallonsa ta cikin gilashin idanta. Yasir na tsaye a gefen Hajiya Kaltuma da ke zaune kusa da Abba. Kairu kuma tana zaune a ɗaya kujerar tana shafa man zafi. Me wannan? Hafa ya nuna mata bidiyon karin kuɗin da aka yi mata. Sai ta sa hannu biyu ta karɓa tana kallo jikinta na rawa kamar yadda bakinta ma yake rawa don bata san me za ta ce ba. Wace ce a nan? Ni ce Abba, ta amsa da sauri. Waye wannan da yake miki leƙi? Abba ban san shi ba wallahi. Tana rufe baki ya ji kaltuma ta kai mata duka a bakin da mugun ƙarfi. ba ki san shi bane zai zo yana zuba miki dollars haka? Afa ya kalli Hajiya cikin yanayi na rashin jin daɗi na kai hannu da taiwa huriya. Ba sai kin dake ta ba. Magana ma ta isa, dan yanzu shata mata layi zan yi. Ai idan baka dake ta ba, ba za ta san Annabi ya faku ba. Ƙarya da munafurci babu irin wanda bata iya ba. Ka duba yadda ta zuga Yasire fasa kai da jiki. Afa ya daka mata tsawa da ta sa ta sake fashewa da kuka, ta ja baya tana girgiza kai. Waye wannan mutumin na ce miki? Abba ban san shi ba, wallahi ni ma yau na fara ganinsa. Ƙarya take wallahi alaji, bata san shi ba, ƙarya take. Hajiya ta kai kafa ta harba mata wani shuri, sai kuma ta janye da sauri saboda ciwon da kafa take mata har yanzu. Ƙarya take munafuka, baki san shi bane zai zuba miki kuɗi haka, kuma kina zaune ga shar sunanki ake faɗa? ya dai yana tsaye sai kallo yake, baya son magana Hajiya Kaltuma ta rufe shi da faɗa. Bayan kuma ga wanda ya kamata a rufe da faɗan nan, wato Kairi. ku dai duk abin da zai zubar min da mutunci da kima a idan duniya shi kuke kokarin aikata ko soyayya zaki mai zaki da mashayi kaltuma ta faɗa min yaron nan ya yi ƙaurin suna gurin iskanci da shaye-shaye horiya ta sa hannu ta rufe bakinta ta san duk wani abu da za ta faɗa ba zai wanke ta ba ita kan da ta sani ma da bata je bikin ba sannan ka ja mata kunni akan munafurci abin da take ba shi da kyau kina haɗa ‘yan uwa faɗa kina sa ɗaya ya ci mutuncin ɗaya a cikin mutane. Sai a lokacin ya da sa baki, Ni ba ita ta faɗa min kai da tana wani abu a gurin ba. Ɗauka ta kawai na je yi, sai kuma na yi decidin na shiga ciki. Kuma idan ma huriya tana da laifi, ai laifin kairi ne, domin ita ta shirya biki. Kuma ka kaga irin shigar da ta yi da irin mutanen da ta tara a gurin, sai ranka ya ɓaci. Hajiya Kaltuma ta watsa masa rara. Ita kai da kare na ba? Me laifinta? Bade kawai fa ta yi. Kuma ina ce huriya ce silar kowa ya fara yin bade a gidan nan. amma ba a yi mata faɗa ba sai kairi? Hafa ya miƙe tsaye, ban shigo nan don ku rufe ni da kace na ce ba sannan huriya ina jin kunnanki idan wani abu makamancin haka ya sake faruwa sai na baki mamaki yana kaiwa na ya fizge wayarsa da hajiya kaltuma ta tura masa bidiyon ya fice daga fala huriya ko banda kuka babu abin da take ta rasa ta ina za ta fara wanke kanta munafuka sahibar kuka ki ta rera mutane kuka saboda a tausaya miki a kyale ki ko to yanzu dai kin ji abin da Alhaji ya faɗa idan za ki kama kanki gurin in iskan samarin nan ki kama idan kuma ba za ki ba ga ki ga guri duniya ce wallahi hajiya ban san shi ba ni ban taba ganinsa ba ba dan yasir na tsaye a gurin ba da babu abin da zai hana kai da ta saka baki sai dai tana tsoron ta yi magana ya sake rufe ta da duka da haka ta ja bakinta ta yi shiru sai kallon kallonsa take hajiya kaltuma kuma ta rufe huriya da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai balbale huriya take da bala'i ta ko'ina kamar ita ce ta aikata abin da kairin ta aikata Sallama aka yi, don haka suka ɗago gaba ɗayansa suka kalli kofar. Haka rasa wanda zai amsa a riƙayya sai Yasir da ke ƙoƙarin sakin fuska. rikayya na'am, Yasir ya gida. Lafiya ƙalau. Huriya ta tashi da sauri ta nufi ƙanwar mahaifiyarta ta rungume ta, tana kuka. Mama Rukayya gara da kika zo. Idan ta zo maganin me za ta miki? Idan dai za ki canza hali ki canza, don hanyar da kika ɗaukar wa kanki yanzu ba mai ɗorewa ba ce. Hajiya Kaltuma tana faɗa tana taɓe baki. Rikaya da ke rungume da huriya ta kalli Hajiya ta ce ba zan mata magana ba, amma Allah zai mata. Yasir ya saurin cire hannayensa a aljihu. Rikaya please, kar ki fara abin da ba ki ba. Ta kalli Yasir sai kuma ta ɗauke kai. Ta riƙe hannun huriya suka fice daga falon. Hajiya ta bi ta da harara da maganganu kala-kala. A dare kamar wannan yarinya budurwa a ce ba ta gidansu? Kuma ta shigo nan tana neman faɗa min magana ita mara tarbiyya? haba hajiya riƙaye tana da tarbiyya wallahi dan Allah ki daina faɗin haka ko biki ki san abin da ya kawo ta ba bai kamata ku samu saɓani da ita ba ni za ku haifarwa da matsala yana magana fuskarsa a raunace kamar zai yi kuka sannan ya bi sa yana jin hajiya na jan tsaki a wajen huriya ko sai rantsuwa take wa rikayya na cewar bata san yaron ba amma saboda shi afa ya rufe ta da faɗa to me yasa ba za ki buɗe baki ki magana ba idan kina irin wannan zaman sai kin cutar da kanki ba za ki buɗe baki ki magana ba sai ki zauna kina kuka ko da kina da gaskiya ai rashin gaskiya za a baki ba sa bari ne magana kuma idan na faɗa ba sa yarda amma duk abin da ba halinki ba ai an san ba halinki ba ne to sarkin masifa me kike karanta mata ragaye ta jiyo ta kalli yasa da isowarsa gurin kenan shi ma kansa yau sai da ya bata haushi saboda abin da mahaifiyarsa ta yi bata ce masa komai ba ta kalli huriya dama na fito daga gidan an ta ne na ce mai na faifi biyo da ni ta nan zan duba ki huriya ta riƙe hannunta tana jin kamar ta bi amma ba hali zan salami mai na ɗin sai in sauke ki a gida a'a na gode yanzu zan tafi ta saki hannun huriya ta fara tafiya sai ya kira ta ruki ta jiyo ta kalle shi na ce zan salami mai na ɗin za mu sauke ki a gida tare da huriya daga nan ta duba amma ba ta son ta ce masa a'a kuma ta san huriya za ta so ganin amma domin ta ɗauki lokaci bata saka ta a ido ba. Ko da ta ce za ta je, sai Afa ya hana ta, saboda Hajiya Kaltuma ta ce zuwan da take tana tafiya ne don ta faɗa ƙarya da gaskiya. To, Huriya, shiga ki ɗauko hijabinki. Ya faɗa mata, sannan ya nufi gurin motarsa. Ya ja mota ya iso har gurin da riƙaye take tsaye. Bata shiga mota ba sai da Huriya ta fito sanye da dogon hijabinta har ƙasa, sannan ta buɗe ta shiga gidan gaba, Huriya ta shiga baya. Ya fara tuƙi suka fito get ɗin, a nan ya salami mai nafef ɗin sannan ya ja mota suka kama hanya ruki don allah ba na son wani abu mara daɗi ya shiga tsakaninki da hajiyata idan ma ta faɗa miki wani abun mara daɗi ko ta yi miki abin da bai dace ba ki danne ina son ki ɗauke ta kamar mahaifiyarki saboda ni kuma ina tunanin ina da alfarma da zaki haka a gare ni da ya yawo can cikin ranta take faɗin Allah ya tsare ta da hajiya kaltama ta zama uwarta insha Allah ya kalle ta yana murmushi na gode ita ma ta maida masa da murmushin daga haka bai sake cewa komai ba ita ma kuma bata sake cewar ba har suka isa gidan huriya ce ta fara buɗewa ta fita daga motar riga yana kokarin fita ya sire dakatar da ita ina za ki je da masa kalla rashin fahimta gida mana ni kuma sai ki banna nan? ta yi dariya to ka fito mu shiga gidan baƙonka ne ki dai tsaya mai hira ko raina zai ɗan yi sanyi ni raina ma duk a ɓace yake wa ya ɓata maka rai Wuriya? Idan kina son jin labarin zauna. Ta yi murmushi sannan ta da ta zauna ba tare da ta kalle shi ba. Wuriya na shiga cikin gidan ta faɗa ɗakin gogo da sallama da muryarta da ke nuna alamar kuka tai. Amma na jingine jikin kujera ita kaɗai a falo tana fuskantar tibin da ke fala. Ta ɗan karkato kaɗan ta kalli huriya. Huriya ta isa gurinta sai ta kwanta akan jikinta ta fara hawaye. Ba ta son ta faɗa mata abin da ya faru saboda karanta ya ɓaci. ga shi ba magana take ba balle ta bata shawara amma na Allah ya baki lafiya Allah ya tashi kafaɗinki ta ciki amma ta iya amsa da amin ta kwanto da kanta akan huriya ta rufe ido gogo ta fito daga ɗakinta tana mata maraba yau huriya ce a gidan nan kuma da daddare amma dai alhaji bai san kin zo nan ba ko huriya ta ɗago hawaye sharka a fuskarta ta kalli gogo bai sani ba yaya yasar na biyo za mu kare ƙayya Dama ta ce sai ta biya ta ganki. Na ɗauka ma can za ta kwana, gidan Hauwa, saboda na ga dare ya yi sosai. Tana waje ita da yaya Yasir. Ko gwazo? Wuriya ta kama ta suka koma cikin ɗaki. Ta zauna a bakin gado, gogo ma ta zauna. Dama tana ganin ruwan hawaye a fuskarta ta san akwai abin da ya faru. Wani abin aka yi huriya, share aka min gogo. Ta labarta mata abin da ya faru, sannan ta ɗora da abin da mahaifinta ya mata kafin ma bar da ɗin kairi. Abba ya siya kowa sabon kaya na birthday ɗin yaya kairi. Amma ni hajiya ta ce wai kai ya siya min ina da kaya da yawa. Na masa magana sai ya mun faɗa. Gogo yanzu Abba baya so na. Baya so na ko kaɗan. Idan na matsa kusa da shi sai ya ta mun faɗa. Zaman gidan ma baya min daɗi. Kowa tsarguwa ta yake. Ki yi haƙuri huriya. Zalunci bai taɓa ɗorewa ba. Kuma komai yana da iyaka. Wata rana sai labari. Ke dai ki ta addu'a. Ki yi ta faɗa wa Allah matsalaki zai magance miki ita mu ma muna nan muna yi kuma akwai wani littafi da na siya miki na addu'o'i manta ne ban ba raƙaya ta kai miki ba gogo ta tashi ta nufi gurin da ta ajiye littafin hisnul muslim ta ɗauko ta miƙa mata addu'o'i ne da suka zo daga bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam karki wasa da su domin ba mu san me za a sake ki ko mahaifiyarki da shi ba kuma duk abin da ki ci ki yi bismillah sannan kar tsoro ya sa a baki wani abu da kika san na cutarwa ne ki ci ko ki aikata yanzu girma kike ya kamata a ce kina ƙara wayo ta share hawayenta na gode gogo ba komai Allah da ya tsare ki kuma ina ƙara gargaɗinki banda sakaci da addu'a kin ga rashin ɗauka addu'a da muhimmanci shi ya jefa iyama a halin da take ciki yanzu sannan kuma zan karɓo miki maganin tsari akwai wani mai bada taimako na yi magana da shi ya ce sai an bashi dubu ɗari da hamsin sannan zai fara wa iyama aiki ya faɗa mana jifa ne aka yi mata mai hatsarin gaske ma kuma idan ba mu da gaske ba za mu rasa ta to yanzu ina za a samu dubu ɗari da hamsin gogo ina nan ina ta ƙoƙari huriya idan kuma hakan bai samu ba dole gidan nan za mu siyar mu nemi ɗan ƙarami mu siya sauran kuɗin kuma sai mai magani domin samun lafiyar ta yafi mana komai amma idan aka yi za ta warke gogo kisan ana ta yi amma babu wani sauyi muna fatan hakan don mutumin mutane da dama sun karɓa kuma an dace mu ma muna fatan mu dace ɗin wannan ciwo nata ya ishe ni Allah kaɗai san abin da take ji a ranta ina fatan na ga ta warke kamin na mutu cikin kuka gogo ta ƙarasa maganar ita kanta yanzu ba ta da wata damuwa da ta wuce ta iyami Huriya ta tashi rike da littafin ta fito sai ta tsaya daga bakin kofar ɗakin tana kallon amma da ke kallon kofar ɗakin tun da suka shiga ciki wasu hawaye suka subuce mata sai ta fashe da kuka amma ta girgiza mata kai tana jin kamar ta yi magana amma ba dama shigowar ƙaya ne sa hure ta ɓoye fuskarta gogo kuma ta taso ta fito daga ɗakin tana faɗa wani irin abu ne za ki je ki zauna har dare haka raƙayya yasa da ke bayan ta yi sallama ya saurin tare mata faɗa tun isha take nan ƙofar gida laifi laifina ne ni na tsayar da ita a yi haƙuri don allah raƙayya ta juya ta kalle shi shi kuma ya ƙi ya dasa haɗa ido sai haƙiƙan cewa yake yana ba gogo haƙuri kamar shi ya yi laifin ya zauna akan kujerar da amma take jingine yana mata ya jiki Amaya, jikin? Ta masa murmushi kaɗan alama jiki alhamdulillah. Gwagwa kuma ta amsa, jiki sai godiya. Allah ya ƙara sauƙi. Ya kalli huriya da ke laɓa a jikin labulen ɗakin. Mu je huriya ka afa ya fara neman mu. Sai ta janyo hijabin ta ya sako ya rufe mata fuska. Sannan ta tako ta iso gurin Amma ta kwanta a jikinta ba tare da ta ce komai ba. Ta miƙe tsaye. Amma ta bi ta da kallo har suka fice. Har sun isa gurin mota ta tuna bata shiga ta duba ƙannanta ba. Yaya idan Allah minti ɗaya zan koma na duba twins. karki daɗe. To, ta koma cike da gudunta, ta duba su ta fito ta shiga mota. Sai da suka kama hanyar gida sannan ya ya kalle ta ce huriya. Da gaske biki san yaron nan ba? Wallahi ban san shi ba yaya. To ya aka yanzu ya kira ni wai yana neman huriya. Na tambayi sunansa ya ce sunan sunansa Adam Sarauta. Ina ya samu lambata. Huriya ta ji gabanta ya faɗi. Ni kuma, wallahi ban bashi ba, ko sunana ma ban san inda ya ji ba. Ba na son ki min ƙarya, kuma ba na son ki aikata wani abu da zai zubar miki da ƙima ko a gidanmu. Saboda haka ki kiyaye, kar ki bari wani abu ya sake haɗa ki da shi. Na san gayan nan ba yaron ƙwarai ba ne, idan ba haka ba ni ma zan saɓa miki. To yaya, amma wallahi ban san shi ba. To ta aka ya samu lamba ta Haza ta ce ta sani ba, sai kuma ta tana ta karɓo yasa ta kira Yasir. Da wayarsa na kira ka, lokacin da ya ce na saka masa lambata sai na kira ka na ce ka zo ka ɗauke ni ai har na faɗa maka adam ya ce amnos safiye na tuna zan ja masa kunni to yaya ta amsa tana gyara zaman littafin da gogo ta bata a hannunta hajiya kaltuma na tsaye rungume da hannayenta yasir ya faka motar ya fito sannan huriya ma ta fito so ɗaya ta kalli gurin da hajiya take ta ɗauke kai ta fice daga apartment ɗin ta nufi na momi wata irin harara hajiya take watsa yasir har ya iso ina ka fito ya juya ya kalli huriya da tuni ta fice daga bangaren sannan ya kalli mahaifiyarsa mun sauke riƙayya ne kun sauke riƙayya kamar ya hajiya dare ya yi shi ya sa na kai ta gida a mota daga can huriya ta duba amma ita bata san dare ya yi ba ta kama hanya ta zo ka san ma daga ina ta fito wace yarinya mai tarbiyya ce za ta fito yawon dare hajiya stop ya faɗi yana ƙoƙarin danne ɓacin ransa ba sai kamun turanci ba dama yaran zamani ne ku ai sai ka zage ni ban sani ba amma dai bari ka ji in faɗa maka ka fita sabgar riƙayya ba yarinya kirki ba ce please hajiya karki muna na riƙayya zato yarinyar nan tana da hankali da tarbiyya. na san wace ce ita saboda ta yi dare biki san dalilin da ya sa ta yi daren ba ki daina faɗa ba ta da tarbiyya. ba ta rai kike yanzu da wani ne ya yi abin da kai da tai da yanzu kin zage shi amma kin tsallake kina ganin laifin yar wasu don Allah wannan ya zama na ƙarshe da zaki faɗi wata magana mara daɗi akan riƙayya. Yana gama faɗin hakan ba tare da ya tsaya jan abin da za ta faɗa ba, ya wuce ciki ya bata a gurin tsaye da mamaki. Ikon Allah, ba ka son a faɗi wata magana mara daɗi akan riƙayya, saboda riƙayyar ƙanwa uwarka ce? Anya dai iya mu bata zuba maka ba ka sha. Kai duk wani abu da ya shafe ta son shi kake, daga kan huriya har iyami, yanzu kuma abin ya koma kan ƙanwata. Eh lallai, tun da ka ga farar fata, to wallahi baka isa ba ba riƙayya ba ko ƙeya ce sai na ga bayanta wato ma wani abu ne a cikin zuciyarka da har idan an faɗi sunanta da mugun abu ranka yake ɓaci har da wani tashi ka kai ta gida kai ga share kan baban soyayya to da ni kake zancen ta juya ta bayansa tana masifa a falo ta same shi zaune yana latsa wayarsa yana ganin ta ya saurin tashi ya nufi sama dan ya san faɗa za ta masa ta bi shi da kallo har ya haye sama ba shakka wato ubanka ya ɗanɗana min bakin cikin iyami shi ne kai ma za ka gwada naka ko? Daɗin abu kai haihuwarka ne, ba aure ba, ba ka da ikon kanka sai ikon da ake da shi a kanka. Da zauna inda ya tashi tana jin zuciya tana wani irin zafi, domin ba ta da maƙiyi a yanzu kamar iyamu da iyalinta. To fa, wannan shi ne ana wata ga wata. Danga dukkan alamu dai yasir da gaske yake akan riƙayya. lallai da akwai ƙura. Ko ya za a ƙarƙe? Mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin